Yesu mai iko banda kowa sai kai domin shi kai ɗan Allah ne mai rai ɗauki yabo da ɗaukaka. Ya Yesu nawa zan ɗaukaka sunanka, O Yesu nawa zan yabi sunanka. Ya Yesu nawa zan ɗaukaka sunanka, O Yesu nawa zan yabi sunanka. Ya Yesu nawa zan ɗaukaka sunanka oh yesu nawa zan yabi sunanka yesu nawa zan yabe shi idan ya mutu don zunubaina ya hau ya sha wahala da don tsira domin yin rayu na baka raina yesu na gode yesu nawa zan ɗaukaka sunanka o oh, oh, oh, yesu nawa zan yabi sunanka ya yesu nawa zan ɗaukaka sunanka o yesu nawa zan yabi sunanka ya yesu nawa zan ɗaukaka sunanka o yesu nawa zan yabi sunanka a cikin duniya na ba kamar ka Yesu shine Allah na Yesu masoyina zan yabe shi ya bani rai kyauta ya bani yanci ya san sunana yana kaunana Yesu na gode Yesu nawa zan ɗaukaka sunanka O oh, Yesu nawa zan yabi sunanka ya Yesu nawa zan ɗaukaka sunanka O oh, Yesu nawa zanyabi yabi sunanka na yesu nawa zan ɗaukaka sunanka oh, oh yesu nawa zan yabi sunanka su dan ala ba zai yashe ni ba mai fansar mu mai iko ne shi a cikin duniya nan ba kamar sa a cikin sunaye ba kamar Yesu na zan yabe shi don shi ne Allah na sunawa zan ɗaukaka sunanka o oh, Yesu zan yabi sunanka ya Yesu nawa zan ɗaukaka sunanka oh yesu nawa zan yabi sunanka na yesu nawa zan ɗaukaka sunanka oh yesu nawa zan yabi sunanka na yesu nawa zan ɗaukaka sunanka oh yesu nawa zan yabi sunanka ya yesu nawa zan ɗaukaka sunanka oh yesu nawa zan yabi sunanka Yesu nawa zan ɗaukaka sunanka. Oh Yesu nawa zan yabi sunanka.